An bayyana zaɓen gwamnan Adamawa a matsayin wanda bai kammalu ba. Babban jami'in tattara sakamakon zaben jihar Adamawa ya bayyana sakamakon gwamnan jihar a matsayin wanda bai kammalu ba wanda aka yi shi a ranar Asabar. Jami'in ya bayyana hakan da a cibin tattara sakamakon zaben" bayan an sanar da sakamakon karamar hukumar Fufore bayan samar da sakamakon ƙananan hukumomi 21 a jihar. amur Umar Fentir na jam'iyyar PDP ya samu guda hudu yayin da babbar abokiyar hamayyar ta jam'iyyar afc sanata Aisha Dahiru Binan ta samu guda biyar sai dai batu da zaben ya ki amincewa da sakamakon zaben da aka kawo daga karamar hukumar fufore inda ya ce an samu bambanci a alkalman da aka sanar da kuma da aka ɗora a shafin hukumar zaben zaben da aka yi a jihar adamawa na ɗaya daga cikin zabukan da suka ɗauki hankali a najeriya la'akari da cewa wannan dai shine karo na farko da mace 'yar arewacin najeriya ta tsaya takarar gwamna a jihar adamawa